radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta Laraba. Da fatan an lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai labarin duniya da dumi sai Afirka a yau daga nan sai mu koyi harshen farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyarmu a yau. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha bakwai ga watan janairun shekara ta 2024 daidai da hudu ga watan Rajab na shekara ta 1445 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan janairun shekara ta 1961 aka kashe patrice lumumba can dan gwagwarmaya a kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo wanda ta gagaru rawa wajen nema wa kasar 'yancin kanta bayan da jamhuriyar demokuraɗiyar congo ta samu 'yanci a cikin shekara ta 1960 an ba shi mukamin prime minister da kuma ministan tsaro na kasar amma daga gibsani sojojin kasar sun balle sun kuma ayyana yankin katanga a matsayin ƙasa mai cin gishin kanta lumumba ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta warware wannan matsala amma ganin cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai sun ƙin komai ya ɗauki mataki na murƙushe masu bore amma daga bisani shugaban ƙasar ya zarge shi da cin amanar ƙasa inda aka tsare shi cikin gidansa na tsawon lokaci daga bisani kuma ya tsere amma an kamo shi inda rana irin ta yau a kashe shi tare da wasu waɗanda suke tare da shi kisan lumumba ya jawo fushi a ƙasar da mabure kamar kuma gwamnatocin afirka na lokacin suka yi tar da allah wadai da kisansa inda har yanzu al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke kallonsa a matsayin wani babban gwarzo na ƙasa masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau said mustapha nawab safawi malamin addini mai gwagwarmaya da azaliman sarakunan iran tare da abokan gugurmayar sa su uku suka yi shahada banda aka gurfanar da su a gaban wata kotu a birnin tehran kuma aka yanke musu hukuncin kisa an haifi zaid nawab safawi a shekara ta da da ashirin bakwai, sannan kuma ya fara karatun addini a iran din daga baya kuma ya kammala karatunsa a birnin najib na iraki bayan dawowarsa gida ya kafa wata kungiya wadda ake kira da fida'iyunul islam inda yake gwagwarmaya da azalman sarakunan iran ƙarƙashin wannan ƙungiya sakamakon mika kai da suka yi ga turawa 'yan mulkin mallaka wanda suke yin shishigi a cikin al'amuran gudanarwa na ƙasar amma bayan wani lokaci jami'an tsaron ƙasar iran ɗin sun kama shi tare da wasu abokansa suka kuma kashe su a rana irin ta yau bayan wata kotu ta soji ta yanke musu hukuncin kisa.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 jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su kasar iran na adawa da yaƙi da rashin zaman lafiya a yankin gabas tsakiya sakataren masar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin gaza shugaban najeriya ya ce ilimantar da matasa zai ba da gudunmawa wajen kawar da rashin tsaro da garkuwa da mutane a kasar ƙungiyar hezbollah ta kasar labaran ta kai hari da rokoki kan sansanin sojin isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran na adawa da yaƙi da rashin zaman lafiya a yankin gabas tsakiya ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahi da yake halartar taron davos a kasar switzerland ya gana tare da tattaunawa da takwaransa na kasar norway brit aid kuma ya bayyana cewa iran tana adawa duk wani matakin yaki da rashin tsaro a yankin gabas tsakiya da ba duniya baki daya a cikin kwanaki ɗari da suka gabata ta yi bakin kokarinta wajen ganin an dakatar da hare-haren da isra'ila ke kaiwa a yankin gaza da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin. Haka zalika Amir Abdullahiyan ya gode wa takwaransa na kasar ta Norway na irin kyakkyawar niyyar da kasarsa ta nuna wajen fuskantar yanayin da Falasɗina ke ciki a Gaza da ma yankin. Ya ce, idan aka gane tushen rikicin da ke faruwa a Gaza, to samar da mafita yana da sauki sosai. daga karshe ya nuna cewa wajibi ne Amurka ta canza salon siyasar ta domin ba zai yiwu Isra'ila ta ci gaba da kisan kare dangi a Gaza ba tare da taimakon amurka don haka idan isra'ila ta tafi da kisan kiyashi kan al'ummar gaza to akwai yiwuwar yakin ya yadu a dukkan yankin baki daya ana gudanar da taron koli na davos ne kan tattalin arziki a duk shekara karkashin kulawa cibiyar kula da tattalin arziki ta duniya sakatare janar din masar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira da a gaggauta tsake ta bude wuta a yankin Gaza. Da yake bayani a wajen taron koyi na taron arziki a birnin Davos na kasar Switzerland, Antonio Guterres babban sakataren musa dinkin Duniya ya kira da babban murya da a gaggauta tsake ta bude wuta a yankin zirin Gaza. dukkan duniya suna goyon bayan fararen hula mafi yawanci mata da yara kanana. da ake musu kisan gilla sakamakon hararen da Isra'ila ke kaiwa a Gaza da kuma tilasta musu tserewa da gidajensu da kuma hana kai musu taimakon agaji haka zalika sakataren na masar ɗinkin duniya ya jaddada game da mahimmancin ɗaukar mataki kan matsalar da ake ciki a yankin gaza ta hanyar dakatar da buɗe wuta da kuma sakin fursunonin yaƙi rahoton masar ɗinkin duniya ya bayyana cewa fiye da kashi biyar cikin 100 na adin al'ummar gaza sun tarwatse lokacin da ake fama da matsalar karancin abinci tsaftacen ruwan sha da kuma magunguna shugaban najeriya ya ce ilmantar da matasa zai ba da gudunmawa wajen wato kawar da rashin tsaro da garkuwa da mutane rahotanni sun bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya faɗi cewa gwamnatinsa za ta rungumi tsarin ilmantar da matasa gadan-gadan a matsayin wata hanya ta shawo kan matsalar tsaro da garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa da ke ƙara kamari kuma yake zama zana ga birnin tarayya abuja da son arewacin ƙasar shugaba tinubu ya lashe zaben shugaban kasa a shekara da ta gabata kuma ya alkawarin fitar da kasar da ke yammacin afirka daga matsalar tsaro da take ciki sai dai har yanzu ana ci gaba da kai hare-hare a arewacin kasar inda yanzu haka babban birnin tarayya abuja yake samun karuwar sace-sacen mutane a manyan tituna a da gidaje a makonnin baya-bayan nan da suka gabata tuni da jami'an tsaron najeriya ke fafatawa da 'yan tawaye masu garin jihadi a yankin arewa maso gabashin kasar baya ga kungiyoyin da ke dauke da makamai wanda galibi ke aiwatar da kashe-kashe da yin garkuwa da mutane a wasu yankuna da ke arewa maso yamma da kuma tsakiyar kasar. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar Hezbollah ta kasar Labaran ta kai hari da rokoki kan sansanin sojojin Isra'ila. Rahotanni sun bayyana cewa dakarun ƙungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah sun harba makaman roka a wannan sanin sojin isra'ila ke yankin mazari shaba da ake takaddama a kai gonar shaba wani karamin fili ne da ke kusa da iyakan labanan da siriya da kuma tuddan golan wanda isra'ila ta mamaye tun a shekara ta 1967 harin rokan ya zo ne bayan harin da sojin isra'ila suka kai a wurare daban-daban na hezbollah a kudancin labanan shekara da ƙauyen hula da aitar sha'ab zaman tankiya ya kara kabari ne tsakanin bangarorin biyu bayan lugudan wuta da isra'ila ke ci gaba da yi a yankin gaza tun bayan harin bazata da dakarun kungiyar hamas suka kai a tsakiyar isra'ila ya zo yanzu dai isra'ila ta kashe sama da falastinawa dubu ashirin da hudu da dari daya a yankin gaza mafi yawanci mata ne da yara kanana da kuma jika tafiye da dubu sittin da karshe za ku ji cewa majalisar tarayyar turai ta sha alwashin goyon bayan afirka ta kudu kan karar da ta kai isra'ila a kotun icj a wani ƙarshen zama da 'yan majalisun ƙungiyar tarayyar turai suka kammala dukkan mambobinta sun kira ga ƙungiyar tarayyar turai da ta mara ƙasar afirka ta kudu baya kan ƙarar ta shigar a gaban kotun duniya na zargin da take yi wa isra'ila na kisan kare dangi kan al'ummar gaza bayanan da aka yi a wajen sun nuna cewa isra'ila ta rasa goyon bayan al'umma saboda matakan da take ɗauka da suka da kashe dubban fararen hula da kuma lugudan wuta na rashin tausayi a yankin gaza kuma ta zargi isra'ila da tsokana don neman jefa a yankin cikin rikici da neman taimakon amurka don kada a hukunta ta haka zalika shi ma wani dan majalisar ya bayyana cewa akwai bukatar gwamnatin isra'ila da ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu ta girbi abin da ta shuka sakamakon keta dokar ƙasa da ƙasa kuma ci gaba da gudan wuta da isra'ila ke yi ba a kautawa ya hana shigar da kayayyakin agaji da magunguna da abinci a yankin wato da ya sanya ana yi wa yara ƙanana tiyata ba tare da ai musu allurar kashe zafi ba to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Ma sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na Afirka a yau. Afirka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 wacce kungiya ce ta sa kai ta matasa 'yan gwagwarmaya da ke gudanar da ayyuka na taimako da kuma ci gaban kasashen su har ma da fatan ganin an samar da mulki na gari a nahiyar ta afirka hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To marilla idan dai za a iya tunawa a makon da ya gabata mun kawo muku bayani ne game da wannan kungiyar ta masu kira da sauraron radio ta Afirka wacce kungiya ce ta sa kai ta matasa 'yan gwagwarmaya da ke gudanar da ayyuka na taimako da kuma ci gaban kasashen su har ma da fatan ganin an samar da mulki na gari a nahiyar ta Afirka. Kafin mu kai ga dokoki da kuma tanade-tanaden da wannan kungiyar ta sanya a gaba bari mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke kan tattaunawa da malam gwani ali gamadan daga jihar kano wanda shine shugaban kungiyar ta masu kira da sauran rediyo ta afirka reshen najeriya inda har ma ya jaddada mana da cewa wannan kungiyar fa ba ruwanta da siyasa kuma kungiya ce mai zaman kanta da za ta dukufa wajen ayyukan agaji amma kuma ba zai hana su bukaci taimakon gwamnatoci ba da masu hannu da shuni domin tafiyar da ayyukan kungiyar yadda ya kamata za mu aiki ne tukuru wajen ganin cewa kasashenmu na afirka sun farfado sun fito daga kangin da suka shiga na talauci da rashin tsaro da ma dai sauransu sannan kuma wannan kungiya ba kungiya ce ta siyasa ba e ba ruwanmu da siyasa kungiya ce mai zaman kanta kamar inda aka kirkire ta tun farko ba siyasa to haka kuma ba wani wanda zai kawo mana siyasa a cikinta kungiya ce ta sa kai ta mu matasa da muka ga za mu iya insha Allah ta'ala ah, sannan kuma ah, mukan yi kokari a ah, duk lokaci insha Allahu za mu dinga yin taro wannan ike insha Allah ta'ala wannan taro shine zai sa zai daɗa sabunta mu ma'ana mutane su ji mu sosai sannan kuma wato ƙungiyar ta samu karɓuwa a inna ba ta karɓuwa insha Allah ta'ala kuma wannan ƙungiya kamar yadda na faɗa maka ƙungiya ce da take ta sa kai ce ba duk wani abu da za mu na agaji ne nan eh, na agaji ne nan kuma muna maraba idan gwamnati ta zo ta tallafa mana ko kuma masu hannu da shuni wajen wannan tafiya domin ba mu tallafin da za mu ci gaba da taimakawa wajen zakulo a kaiwa wato kaiwa mabukata na musamman a tallafi saboda idan na ce gwamnati za ta taimaka mana saboda mu dai mun fi kusa da waɗannan mabukata a maimakon gwamnati to kaga tunda mun fi kusa da mabukata a maimakon gwamnati to me za a hana gwamnati ta shigo mana ta dinga tallafa mana insha Allah ta'ala domin wannan abu ne mai kyau wannan kuma za mu ji daɗinsa sannan kuma su wannan muke tallafawa ɗin za su ji daɗin lamarin insha Allah ta'ala kuma a nan Nijeriya dai alhamdulillahi kusan kowace jihohinmu muna da wakilai na wannan ƙungiya suna ci gaba da wannan aiki yadda ya kamata kuma kowace jiha tana aikace-aikacenta kamar idda mu nan jihar Kano muka muka hoɓɓasa wajen a ah, fara aikace-aikace na wannan ƙungiya domin matasa an bar mu saniyar ware musamman mamu a wannan ƙasa mu ta Najeriya. To sai da wannan ƙungiyoyi ne za mu tallafa na mu. Kamar da muka ambata ita wannan ƙungiyar ta tanadi dokoki da dama domin tafiyar da ayyukanta cikin tsari. Malam Abubakar Hajja Amgar daga jihar agadas shine sakataren wannan ƙungiyar ga kuma ƙarin bayanin da ya yi. wato kungiya ce wadda muka kafa kamar yadda ku sani ta kumshi kasashe daban-daban kamar nigeria niger kamaru chadi gambia ghana da sauransu eh wannan kungiya haka muka yi kokarin kafa ta tare da waɗannan mutanen da suke wannan kasashe da na zana muka yi zamana muka tattamna wato mun fara ƙoƙarin kafata bi ga wata na janvier january ake mishi eh, da harshen ingilishi eh, na dubu biyu da da ashirin uku sannan muka yi da kafata eh, goma ga watan fabrairu na dubu biyu da da ashirin uku Eh, kuma inda aka yi magana kungiya ana bukatar dokoki ana bukatar tsari saboda a yi tayya mai kyau kamar yanzu wannan kungiya ta masu kira da sauran radiyo ta afirka muna ta yi da mayan dokoki kuma masu sauki yadda za ya ba kowa dama ya shiga wannan kungiya kamar in kuka doka e, eh, muna da doka ta biyu ta wannan kungiya da ke cewa yaya za a yi a shiga wannan kungiya ana so a ta yi wato wannan kungiya mun yi bayani dalla-dalla in kana so ka shiga akwai yadda ake a shiga wannan kungiya eh, in ka doka kuma in mutum misali akwai doka ta uku wadda take magana yaya za a yi in mutum ya yi lehi, akwai yadda ƙungiyar nan ta yi tsari yadda in mutum ya laifi daidai da laifin shi za a hukunta shi yadda ba an tsananta ba da hukunci daidai da abin nan kuma akwai mutane wanda suke wannan aikin su aikin su ne na wannan doka su bugata sannan kuma ya za a yi mutum shi ma kamar yanzu in yana so yana cikin wannan ƙungiyar menene kamata yi cikin ƙungiya yake nuna shi ɗan ƙungiya ne sannan kuma shi ɗan ƙungiyar menene ƙungiya za ta iya mishi a gaba sannan kuma ita akwai doka ta shidda wadda take magana yaya za a yi kungiya ta samu kuɗin shigarta wannan doka ta yi bayani dalla-dalla da kungiya za ta samu kuɗin shigarta sannan ta ci gaba da ta yi magana kuma bisa kan yaya za a yi duka wanda ya zamanto yana cikin kungiya kuma wani shugaba ne a wannan kungiyar menene matsayinka in kai president ne wato shugaba ne kai ko ko sakatara ne kai ko ko ma'ajin kuɗi ne ko ko kai abin nan kwansaye ne masu ba da shawarwari ga daidai inda matsayin ka yake ga daidai inda matsayin kowa yake wannan kungiya ta yi bayani dalla dalla da kowa zai tsaya matsayin shi kuma ya kungiya aiki a aikace akwai kuma sashi na uku da ke magana yaya za a yi kungiya ko da waɗansu kungiyoyi masu kama da ita na ƙasa da ita ko na sama da ita wanda sun fi ta girma haka yaya za a yi su ta ya tare kun san kowace ƙungiya tana bukata wata ƙungiya, dan a ta a yi taimakon al'umma to wannan kungiya ta mu ta masu kira su radio ta afirka ta fudda shashi na musamman yadda ta yi bayani dalla dalla yadda za a yi a taimaka ma kungiya ko ko ita kungiya ta taimaka ma wata kungiya wannan sashi yana nan cikin dokoki na ƙungiyar masu kirar su radio ta afirka a bangaren hanyoyin sadarwa da kafofin sada zumunta na zamani na ma wannan kungiyar ta tanadi na ta dokoki duk a cikin yunkurin tabbatar da tsare-tsare da kuma kare mutuncin mambobinta malam mamman sani dauda shine mataimakin shugaban masu sanya ido a wannan kungiyar ga kuma karin bayanin da ya yi duk wanda ya aiko wani hoto ko bidiyo wanda bai shahi ba tafiyar kungiya to za mu magana ya bari za mu shiga ta Eh, mishi aikin eh, sako na bayan fage wato private za mu mishi sako mu ce mishi wannan abin da ya yi ba bai kamata ba a kwatanta mishi wanda kowa bai sani ba ma eh, idan ya sake za a sake mishi kashe idan kuma ya yi na uku to doka a lokacin nan tana iya tsaye da mutum na wasu kwanuka ayoyin doka da suka bada a tsaye da mutum ba wai dakatarwa ba ta dindindin a na kashe ne wanda za a mashi na wasu kwanaki a tsaye da shi duka harkokin kungiya tafiyar wannan kuma da abin da za a lokacin da aka dakatar da mutum da abin da za a aiwatar da wanda za a yi baya da labarin shi saboda bai cikin an tsaye da shi sai kuma idan an maida shi lokacin da za a maida shi amma za a mishi kashe na ƙarshe kenan idan aka mishi kashe na ƙarshe wanda za a gaya mishi cewa lalle lalle in ya sake wannan abun to za a tsira shi har abada muna kuma Eh, shiga tsakanin wasu wanda suka yi musaro yawo wurin ayyuka suka zo ba daidai ba ana samun matsala saboda shi al'umma aka hada su guda jama'a to dole sai an samu wasu an samu matsala dole ra'ayin wani ya samu ba da ɗaya ba da na ɗaya to shi ma mu ne muke shiga tsakani mu shiga mu ta kuma mu daidaita duk da ma mu har yanzu mu ba mu fuskanci ba wannan matsalai mu ba mu fatan a ce an same ta a jamhuriyar Nijar dai tuni wannan kungiyar ta haɗa gwiwa da hukumomi domin yin aiki tare bayan da ta bi hanyoyin da suka dace na tanadin duk takardun da ake bukata domin gudanar da ayyukanta kamar yadda yake a wuyan duk kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda za ku shi karin bayani daga malam alkasun baba liman ahar shugaban kungiyar ta masu kira da sauran rediyo ta afirka a nijar. wannan kungiya tana da dokokinta wadda na kasanmu na Nijar wanda suka ayyana saboda duka irin kungiyar da kake so ka kafa akwai irin tukardun da ya kamata ka je wurin gwamnati a baka tukardu wadda za ka samu ka gudanar da ayyukanka to wannan kungiya ma ba mu yi kasa a gwiwa ba kan mu kafa ta sai da muka je wajen gwamnati muka kamo daidai irin tukardun ta tunda ta kasashe ce an ba mu tukardu mun daidaita su yanzu muna jira mu samu mu wallafa su wadda za a samu a gudanar da ayyuka wadda ya kamata daidai gwargwadon wadda doka doka ta ƙasar mu ta bada to kaga wannan irin aika na alheri to irin shine kungiya za kai gari gari da ƙasa-ƙasa da jihohi-jihohi kuma akwai kati na kungiya wanda muna nan muna wallafa shi wanda kowane za ya ɗoka musamman wannan ƙasashe namu na afirka banda afirka muna so mu wallafa ta ta duniya ma gaba ɗaya musamman ƙasashen turai da aziya da sauransu tun da libya ma muna da wakili wannan shekara ubangiji allah sa ta alheri ce sharrin daga ciki kuma allah ya kare mu ina ma kowa godiya musamman mu na kasar jamhuriyar nijar wadda ya ba da dama bisa ga tahiyar da kasa muna kai godiya gare shi kuma duka abin da ake suna kiran mu wadda ake kiran kowace kungiya ta ka wata muna musu godiya kwarai ubangiji allah ya ba mu sa'a da rabo allah ya taimaki kasar mu ya taimaki afirka gaba ɗaya da duniya ma baki ɗaya musamman duniya ta musulunci To masu sauraron mu da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farsanci.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 a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa sana cikin wata tawagar yawon shakatawa da za ta nufi lardin khuzistan da ke kudancin iran domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu muhimman abubuwa na tarihi da ke wannan yanki idan ana tare da mu a yau za a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin masu jagorantar wannan tawagar yawon shakatawa da suke tare a cikin jirgin sama akan hanyar su ta zuwa lardin khuzestan to amma kafin a ji wannan tattaunawa sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو غرب یما جنوب غربی کدو مسو یما قرار دارد یکی من شنیده ام نی نجی آنجا چنگ هوا اسکا گرم میزپی جمعیت جماعه زیادی دیوه آن دارد شی یندا حدود کیمن چهار میلیون میلیون هدو نفر متون آنها زندگی می کنند سو سنا رایوه فقط کاوی زبان هرشی فارسی هرشن فارسنچی عربی هرشن لاربچی فارس ایرانیاوا عرب لارباوا آنها صحبت می کنند سو سنا مگنا گروه گونگو گروهی از ونی گونگو دگا مردم متنی آنها هستند سو سکی آنجا چنگ گروه ها گونگو گونگو مختلف دبن دبن نشین مزونا تنتنا ساکن مزونی آنها ساکن هستند سو مزونانی آیا شن روستا قوی ما می رویم مو زم تپی ما نمی رویم مو بزم تپی با مهم mai muhimmanci muhimtarin mafi muhimmanci محصولات کایان امپانون گونا کشاورزی نوما چیست مننه خورما دبینو نیشکر رکی گندم الکما سبزیجات یکی ماهیگیری کامون کیپی ساحل گابروا خلیج فارس تکون پاشا ما می توانیم برویم مو زمو ایزوه شما می توانید کو زاکو ایا بیش از سمدا دویست ریبیو نو نوعی انواع نوعی ماهی کیپی ماهیگیر میکامون کیپی ماهیگیران ماسو کامون کیپی قایق کلا کلی قایق ها جمع این کلا کلی سنتی نگرگاجیا صنعتی نه صناعه آنها دارند سو سنادا هم هکما Tuma da la, to da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a biyo mu domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma mai jagorantar tawagar masu yawon shakatawa a cikin harshen farisanci. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. بله، آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ نه، مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند. استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد. لردن خوزستان ناکودو مسو یمچن ایران نه؟ شنیدم هوای آنجا خیلی گرم است. نجی چیوا یعنی اچن یعنی دزاپی سوسی بله ای آیا این استان جمعیت زیادی دارد؟ شن ونن لردی ینا دا متانه دیوه حدود چهار میلیون نفر در این استان زندگی می کنند. که من میلیون hudu سکه suke رایوا ونن لردی. لردی مردم این استان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند؟ wannan lardi da harshen farisanci ne kawai suke yin magana? نه مردم آنجا به فارسی و عربی صحبت می کنند. آآ متانن چن suna yin magana ne da harsunan farisanci da larabci. پس گروه های مختلفی در این استان زندگی می کنند. کنن گونگو گونگو نا متانه دبن دبن نه که رایوا لردی. بله، فارس ها، عرب ها و گروهی از چادرنشین ها در این استان ساکن هستند. ای، پرساوا da larabawa da wani gungu na mazauna tantuna suna zaune ne a wannan lardi Aya ma به روستاها نیز می رویم؟ shin mu ma za mu je ƙauyuka ne? Na, ma be rustaha nemi ravim. A'a, mu ba za mu je ƙauyuka ba. مهمترین محصولات کشاورزی این استان چیست؟ waɗanne abubuwa ne muhimmai na amfanin gona a wannan lardi? خرما، نیشکر، گندم و انواع سبزیجات دبینو، رکه، الکما نوعی این گنگه یکی آیا می توانیم برای ماهیگیری به ساحل خلیج فارس برویم؟ شنزم ایا زوا گبر تکون پاشا دومین کامن کیپی؟ بله می توانید بیش از دیویس نو ماهی در خلیج فارس زندگی می کنند ای زکو ای زوا سمد نو این کیپی ری بیونه که رایوا کن تکون آنجا ماهیگیران قایقهای سنتی دارند؟ اچن مسو کامین کیپی سنا دا کله کله ماهیگیران هم قایقهای سنتی دارند هم قایقهای صنعتی. مسو کامین کیپی سنا دا کوله haka ma kuma suna da na zamani. Tuma da la bayan da aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai jagorancin tawagar in yawon shakatawa da suke cikin jirgi kan hanyar su ta zuwa lardin Khuzestan. Saboda karancin lokacin da muke da shi, a nan za mu dasa aya a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryansu musallahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu shirin mu na gaba yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kamar da kasan yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya bai karasa ba ya juya yana kalle-kallen neman mafita sai ya hango aminatu zaune gindin wani iccen dogon yaro ta bashi baya sai da ya sauke a jin zuciya a hankali sannan ya juya ya doshi inda take ta bayanta ya fara tsayawa jin motsin mutum ya sa ta kai hannu ta share hawayenta sai ya zagaya gabanta ya zauna kusa da ita a saman dutsen da ke gurin akwai hasken globe a gurin amma hakan bai hana shi ciro wayarsa ya kunna fitilar ya haska fuskarta ba arba da hawayen da take yi kuka dai kuka dai bayan na kawo ki gurin kakarki har kina neman ki fini ni gata kallonsa ta yi wasu hawayen na sako mata baka san yadda nake ji ba na sani ni ma ai na rasa uwa da uba kin tuna ka san yadda ake ji idan an rasa uwa da uba amma baka san yadda ake ji ba idan an raba ka da su a gaban ka baka san yadda mace take ji ba idan aka ci zarafinta shi ma na kasa mantawa ta fashe da kuka sai jikinsa ya yi sanyi shi ɗin ba mace ba ne amma kalmar da ya fi tsana ita ce fyaɗe shiru ya yana sauraron kukan da take rerawa a hankali can kuma ya ɗauke kai shi ma za ki manta nan gaba kaɗan daga haka ya shiru yana ta kallon wani gurin zuciyarsa kuma tana masa wani irin saboda kukan da aminu take a ƙoƙarinsa na ɗauke mata hankali ya ce kina son karatu ta kai hannunta ta sake share hawayenta da suka ki tsayawa mata da can ina so ina da wannan mafarkin sai ya kalle ta yanzu fa ta girgiza masa kai alamar babu a yanzu ina tafiya ne a yadda rayuwa ta zaba min na tafi da ita duka burina da mafarkina ya ruguje idan ni miki alkawarin wani abu zaki yarda ta daga masa kai tana kallonsa still hawaye na sako mata na miki alkawarin farin ciki kuma na miki alkawarin zan cika miki wannan burin na karatu da duk wani burika naki da bai fi karfi na ba shiru ta yi bata ce masa komai ba a yanzu kam tana ganin kamar cikin burinta ba shi da amfani domin an baro kyau ne tun a gurin wanka ta rasa farin cikin ta dawowa da shi kuma ba zai yiwu ba a yanzu akwai sanyi ki shiga ciki ya faɗa bayan ya ɗaga kansa yana kallon hadarin da ke haɗuwa a samaniya ita ma kallon hadarin ta yi sannan ta miƙe tsaye kaka ta ce idan ka tafi za ka yi shekara baka dawo ba gobe za ka tafi ko daga zaune da yake ya sakar mata murmushi sannan shi ma ya miƙe tsaye haka dai take gani amma faɗa min kin saba da ni ne za ki yi marmarin idan na tafi me zai saka ba zan yi marmarin mutum mai karamci da sanin daraja dan adam kamar kai ba yallaɓai wani ya taɓa faɗa maka kai mutumin kirki ne kana ɗaya daga cikin mutanen da suke wahalar samun wannan zamanin mutumin da baya duba dukiyarsa ko kyawunsa ko asalinsa yake nema wa wani musulmi dan uwansa mafita wani irin kallonta yake cike da shauƙin kalamanta wani ya taɓa faɗa maka zuciyarka mai kyau ce ya girgiza mata kai alamar a'a ban taɓa haɗuwa da wani mutum mai karamci da mutunci da sanin daraja ɗan adam kamar kai ba ya yi murmushi yana sanda kansa ƙasa da a ce kowane namiji zai zama kamar kai da rayuwar mutane da yawa ta inganta baki ya yi kaɗan ya gode maka ina fatan allah ya tsara gabanka da bayan ka ya shiga gaba a lamarinka ya zama gatan gatanka haskaka lamuranka amin ya amsa yana mata wani irin kallo da shi kansa bai san nan menene ba tun da yake a rayuwarsa ba a taba tsaya a gabansa a yabe shi kamar yadda aminatu ta yi masa ba allah ya tsare hanya ta faɗa tana jin babu daɗi dan zaman da ta dan zaman da ta yi da shi sai ta ji kamar ta saba da shi ji take kamar kar ya tafi ya bar ta a nan shi ma ka samu amsa waye sai ya bi ta da kallo har ta isa bakin kofar gidan ta shige ciki busar da iskar bakin sa yayi sannan ya zauna bakin dutsen ma'adanar lambobi ya shiga nema lambar ali sai ga kiran dadi ya shigo wayarsa da sallama ya amsa yana miƙewa tsaye ya nufi gurin motarsa ran kai daɗe idan za ka kwana a can ai sai ka faɗa mana da za ka tafi ma ba ka faɗa mana ba kuma ka san yadda hanyoyin nan suke darba ya murmushi yana shafa kansa a yi haƙuri dadi ni ma ban ɗauka zan kwana ba sai dai ganin na daɗe ban zo ba ya sa na ce bari na kwana saboda kaka haka na da kyau amma a ringa addu'a Allah ya tsare idan tana kusa da kai ka bata wayar mu gaisa sai da ya kalli kofar gidan sannan ya amsa wa dadi a'a ina tunanin ta yi bacci to a gaishe ta please insha Allahu thank you ya sauke wayar sai kuma ya sake mai da ita kunnensa bayan ya aika wa Ali kira hello Ali ya daga sai ya ji muryar yaransa a kusa da shi da alama yana gida tare da iyalansa kana gida ne yes gauro kana da magana ne eh ok ina jin ka ya faɗa yana tashi ya fita daga falon sai da talba ya daina jin hayaniyar yaran sannan ya biyo masa da abin da ya faru tsakaninsa har zuwa abin da kakar ta faɗa masa ba karamin mamaki ali ba jin cewar aminatu da talba yan uwan juna ne i'm happy for her yanzu ta huta da rabe-rabe seriously bayan kana ta hana ni no ba na son kana samun matsala da laila ne kuma ya zama ni ne sanadi ba zan ji daɗi ba kuma duk wani abu da zai taɓa mutuncinka ya zubar da ka ba na son sa ka sani yanzu mai abun yi ina cikin matsala wallahi kana da wani mafita da ta wuce ka amince ka auri a yarinyar nan ne to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah yin gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you Tuma da ga shirin nan na shirya alkur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي صادوة a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani kamar yadda muka sani ne wannan shiri na shiriyar alkur'ani ƙoƙari yake ya bijiro ya kuma kawo ayoyi na alkur'ani ya fassara su zuwa harshen hausa sannan kuma cikin yarda allah subhanahu a zo da tafsirin ayoyin da aka saurara to kuma har yanzu dai muna nan a cikin suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na neman tsari da Allah daga shaidan la'anan abin kyama. mai rahama mai jin bautawa koma bayan Allah. A lokacin da ayoyi mabayyana suka zo min daga Ubangiji na. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. An kuma umarce ni da umi ga wuya ga Allah Ubangijin talikai. Wallazi khalaqakum مخلقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا shi ne wanda ya halicce ku daga ƙasa sannan daga sannan kuma daga tsoka sannan ya fito da kuna jarirai sannan ku isa girman ku, sannan kuma ku zama tsofaffi wa minkum man yutawaffa akwai daga cikinku wanda zai mutu tun kafin wannan ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون كما زاكو إسلوك جينا أبي أنبتو دون كوكا هنكلتا To kamar yadda muka sani ne cewa a ayoyin da suka gabata musamman dai aya ta 65 a cikin wannan sura suratu gafir ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara a kan cewa ubangijin nan shi kaɗai ne rayayye kuma babu wani abun bauta da gaskiya sai shi saboda haka a bauta masa shi kaɗai ba tare da an yi tarayya da shi ba kuma lallai babu wani wanda ya cancanta da bauta sai shi kaɗai saboda haka dukkan godiya da yabo sun tabbata gare shi subhanahu wa ta'ala to mun yi tafsirin wannan a cikin ainihin shirinmu da baya wato wannan aya ta 65 to a aya ta gaba wato aya ta 66 sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ka gaya musu ya kai muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam ka gaya musu su waɗannan mushrikai ɗin cewa mai inni nuhitu an na ta da'una min dunillah ni dai ni Muhammadu dan Abdullah manzo wanda Allah ya aiko ni na isar da saƙo zuwa ga al'umma baki ɗaya to ubangiji na ya hana ni da bauta wa dukkan wani abu saɓaninsa shi ubangiji ɗin kowane abu ne daga ababen halitta Allah Ubangiji ya hana ni na bauta masa saboda me lamma atani saboda abin da ya zo min ko kuma saboda waɗansu ayoyi bayyanannu da suka zo min daga shi Ubangiji ɗin subhanahu wa ta'ala cewa babu wani wanda ya cancanta abota masa sai shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai ya cancanci abota masa sannan an kuma umarce ni na kasance na tsarkake bauta kurin ga ubangijin talikai na miƙa dukkan al'amari na zuwa gare shi saboda haka kar ku kuskura ku yi tunanin cewa ni zan amshi duk abin da kuke kawowa na cewa wai na bautawa wani abin da kuke bauta wasu lokuta ko kuma ku zo ku bauta wani abin da ke bautawa wani lokuta sam ba zan bi wannan ainihin abubuwan da kuke kawowa ba to wannan al'amari ne wanda yake a fili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bayanin da ya yi a cikin wannan aya ta 66 a cikin suratul gafir bara'a ce a fili ya yi ga mushrikai ɗin da suka zo suna cewa to shi kenan ka dame mu da mu zo mu bauta ubangijinka to yanzu bari mu kawo maka tayi tayin mu shine ka zo ka bauta wa allolinmu na wani lokaci mu kuma mu zo mu bauta wa shi ubangijin naka na wani lokaci to Allah ta'ala sai ya umarce shi yake cewa qul lahum ka gaya musu qul ka gaya musu inni ni din nan dai ni to ubangiji ya hana ni na bauta dukkan wani wanda ba shi ba to wannan duk wani wanda yake ya imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam to ya kamata shi ma ya zama mai bara'a irin wannan bara'a a fili ba ba wai kana yin wani abu wasu lokutan za ga wasu wai sun je gurin da akwai marasa addini akwai wanda ba su yadda da ma Allah ba ba su ma da yadda komai ba an cakudu wani abubuwan su na duniya ya hada su sai ga abubuwan da waɗanda su ba Allah ne a gaban su ba suke yi wai dan kar a ce kai din nan ka bambanta da su sai ga an haɗu tare ana yin abubuwa wanda kai daga nesa ka san wani abu ne ake yi wanda Allah baya so Allah bai yarda da wannan abun ba amma a'a wai dan ka a ce wai ai wane yana da tsaurin addini a'a wane eh, wani ya zama daban sai ga duk wai an tafi wai abu yarima a sha kiɗa sai daga baya kuma yanzu yana tura da mutane wa shi cikakken musulmi ne da sauransu ka yi bara'a shigen irin wannan bara'a da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi a wannan aya ta 66 a cikin suratu gafir duk wani mumini ya kamata ya zama yana da wannan siffofin da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu yi ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga ku shafukan shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh